Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan wuri mai tsarki ɗaya daga cikin ɗakunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A ta wannan masallaci na da mai martaba sakin kabin argungu inda tafsirin alkur'ani yake gudana a cikin tsawon wannan wata. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya albarkace mu ya ƙara mana imani kuma albarka da alkhairori da Allah yake rabawa cikin wannan wata muna roƙon shi cikin rahama ta yi shi ba mu babban rabo Allah ya sanya mu cikin wanda ake gafarta ma waɗanda ake ‘yantawa ga barin shiga wuta a cikin wannan wata muna addu'a ta musamman ga malumin sunna tun daga zamanin sahabbai har zuwa ran tashar kiyama muna addu'a ga mawallafin wannan littafin da muke karantawa wato shekar abubakar gumi allah ya shi kuma allah ya saka mai da alkhairi ga wannan gagarumin aiki da ya yi ya sami cikin mizani Ah, muna roƙon Allah almajirinsa Sheikh Ismail Idris Allah ya haskaka kabarinsa ya yi mishi rahama ah, muna roƙon Allah ya taimaki halifan shi a Sheikh Muhammad Sani ya haya jingir tare da dukkan abokanai aikin shi na kowane mataki ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ala muna kaskantar da kai wannan gari namu na argungu da wannan masarauta ta mu Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara haɗa kan 'yan wannan masarauta ya ƙara yalwata tattalin arzikin wannan masarauta ta mu. Da taimaki jagoran wannan masarauta mai martaba sarkin kabe argungu Allah shi mishi kariya ya ƙara mai kwarjini da muhibba muna roƙon Allah wannan jiha ta mu ta kebi wadda ta yi suna da zama lafiya Allah ya ƙara kare ta wuraren da suka fada cikin matsala a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya kurinye Allah ya yi mana Allah ya taimaki dukan shugabanninmu jagororinmu na siyasa da na mulki baki ɗaya da na addini muna roƙon Allah Su subhanahu wa ta'ala Allah shi mana jagora ya saddada mu a cikin wannan aiki za mu tashi ayata 96 a wannan sura mai albarka suratul ma'ida bayan ayata 95 ta yi hani ga farauta ga alhaji ko mai umra Allah tabaraka wata'ala ya yi bayanin yadda za a yi jaza'u said wato yin alhaji ko mai umra ya yi farauta to ga yadda zai biya bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ohilla lakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلمون أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله وأن الله بكل شيء عليم أهل لكم أهل التامك أيها الناس يا كمتاني ألالا كنتم أو مهرمين ko kuna wajen aikin hajji wato ba cikin aikin hajji kuke kuna halal ko kun yi harama da aikin hajji to duk dai an halatta muku saidul bahari wato farauta ta teku ta ruwa wato nan saidul bahari dabba ta ruwa ita ce saidul bahari wato masid kenan saidu masdarun bi na fa'il ko kuma mafa'ul to dabba ta ruwa an halatta muku an akuluhu ku ci ta wa huwa ma la ya'ishu illa fihi to ya an ce dabba ruwa ko saidul bahari ita ce wadda ba ta iya rayuwa sai cikin ruwa walau tsalat hayatuhu fil bari ko da dai tana iya daɗewa kusa tudu ta rayu to a ƙarshe dai ita dabba ruwa ce domin da can ta fito can galiban take rayuwa malam ya ba da misali da dabbobin da wato suna iya rayuwa tudu amma dai dabbobin ruwa ne A ah, malam ya ce kasir tsan wato kamar kwaguwa wadda da kwado waccin sahu da kada wato waɗannan duk da cewa suna iya taka tudu su rayu to hukuncinsu dabbobin ruwa ne ya halatta alhaji ko wanda ba alhaji ba ya farauce su wa qayyadahu shafi'i bima la ya'ishu illa fil bahri faqat amma imamu shafi'i shi ya ce abinda as-saidul bari wato wannan dabba da aka sifanta ita ce wadda ba ta iya rayuwa sai cikin ruwa wato babu inda take rayuwa da an kai ta tudu an cima ta kenan sai mutuwa kasamak kamar kifi kihi shi da an kai bakin gaba tashi ta kare inda ba irin bodami ba wanda ga shiga cikin lasa shi abin ga shi zamna walau kana ala surati ghairil maakuli wato ita dabbar ruwa ko da siffarta siffar dabbar da ba a ci ne min hayawanil barri na daga dabbobin tudu kal'adami sai za an samu wata dabba cikin ruwa da siffar ɗan adam akwai su ko? wasu na ce a yi wai kamar haka ne yake <laughs> to saboda haka dai ko da an samu domin wato in an ka ce walau wato ana ne a kaddara ma za a samu a kaddara ma za a samu to tun da dai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce uhilla lakum saydul bahri halatta muku dabba ruwa to inda aka samu dabba cikin ruwa ko da siffa mutum gare ta to ya halatta a ci wal kalbi ko da siffa kare aga wannan dabba an ce akwai karen rogo wal khinzir akwai aladai na ruwa to gashi alade na tudu haramun ne shi ma kare na tudu haramun ne wanga kare da ake farauta ne to fa haza kulluhu halalun ya ce duk halas ne inda hurin sa bi khilafi ma ya ishi fihi wa fil barri yace amma sabanin dabba ta tana iya rayuwa cikin ruwa kuma ta rayu tudu kasir tsan kamar wato kwaguwa bidda da kuma fado wacin saho da kada ta san ko dai kada ai suna aka ta sun ka kware cikin ruwa don karawa da shi cikin ruwa yana da wahala saboda can ya iya to amma kuma yana iya rayuwa tudu to a wajen imamu shafi'i ya ce shi bai halatta ba a wuri ne sai yan an yanka sannan kuma in ya mutu ba za a ci ba sannan mai aikin hajji ba zai farauce shi bai shiga cikin saidul bahari ba kenan a wurin shi a ga ga kwado an ce halas na amma ga shi kuma ba a cin kwaɗi in kihi bai samu ba ana so ya kwado na ko? <laughs> eh na san masu sana'a kwadin masu sana'a kwadin nan na so <laughs> eh, waɗannan mimata tsulun hayatu bi barrin rayuwar suna tsawaita a tudu fala ya juzu sai duhu limuhurimin to waɗannan bai halatta mai harama da hajji ko umra ya kama su ba sannan Allah ta baraka wata ala ya ce wata amuhu, kuma Allah ya halatta ma alhaji ko mai umra da sauran mutane wanda yake ma ba su cikin harama da umra an halatta musu abincin gulbi ai ma ya kazifuhu mai yitan ne abin da gulbi ya jeho gaba matacce kamar wani kiyaka ko irin ire-iren shi to motsan motsan gulbi dai ana cinsa da nassin wannan aya wa ta'amu mata al'aitam ti allakum dan ji yadda ku daɗi ta akuluna ku ci shi ku ji daɗi walis yara. kuma an halatta wannan kuma don matafa almusafiri na minkum matafa daga cikinku ya tazawwadunahu wanda za su yi guzuri da matacciyar dabba ta ruwa Ah, wa hurima alaikum saidul barri aka ce an haramta muku farauta ko dabba ta daji wato wadda a tudu ma dumtum hurman in dai kuna cikin harama falau sadahu halalun da a ce wanda yake ba cikin harama yake ba sai ya farauto dabba ta tudu falil muhrimi akaluhu to tunda ba dan mai harama ya farauto ba ya halatta shi alhaji ko mai umra su ce wannan farauta ta wanda a halal kama bayyana sunna kama yadda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani illa idza sadahu li muhrimin sai fa idan ya farauto shi shi wancan wanda ba mahajjaci ba ya kamo dabbar daji amma da niyyar ya kama mai harama fa ya harumu nan kan ya haramta akwai wani da ya taba kamo dabba ta farauta ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya kama ya kafa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ha cikin aikin hajji muke ya garan wannan mutumin ya ɓaci annabi bai karbi kyauta ta ba sai ya ce mai da ba aikin hajji muka yi ba da mun karɓi kyautarsa wannan ya nuna mahajjaci ko mai umra bai farauta sannan kuma ba zai ci dabba farautar da aka kamo don shi ba amma in mafarauci ya kamo dan kai ne to wannan in ya ba mai harama ya halatta ya ci ga wani kauli amma duk da haka na akwai kaulin da malaman da ke ganin cewa ko don shi an ka farauto ko ba don shi an ka farauto ba ko shi ya farauto ko ne farauto to bai halatta ba fara fara ya halatta a ce mata ta fara ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uhillat lana mai tani wadda mani eh, an halatta muna matacci guda biyu an halatta muna jini guda biyu matattu guda biyu su kihi da fara mana ko da matacci ne aka same su ana yace ah, wannan shine bayani akan fara to farauta kamar da waccan aya ta yi bayani ta 95 wannan ma ta ƙara nana ta cewa dai haramun ne ga mai harama shi farauta eh, wa hurrima alaikum saidul bari ma dumtum huruma eh, saidul bari ma dumtum huruma matukar da mutum na cikin harama to babu farauta gare shi ba ta halitta gare shi a ah, shine ake cewa saboda tsananin haramcin farauta saboda tsananin haramcin farauta da a ce mai harama ya ga wani mahorauci yana bidar dabbobin farauta sai nuna mai inda wata dabba ta tallabe to in wannan mahorauci ya kame wannan dabba shi zai biya sai ya biya tun da shi ya gwari sannan saboda haramcin farauta ga shi alhaji ko tsawa yawa ya hirgita dabbar daji ya bata tsoro ta sheka da gudu ta faɗi ta kare ko ta shiga wani sarƙaƙi ta tallake ta mutu to sai shi zai biya saboda farauta tana da nauyi ga abin nan ah, sannan aka ce da mafarauci ne kahin ya shiga harama sai ya ɗaure dabba farauta gida bai yanke ba to in ya shiga cikin harama ya ce a sake ta a saki dabban nan da gida daure saboda haka farauta tana da nauyi ga alhaji wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah wanda zuwa gare shi za a taro ku ran tashal kiyama la ila gairihi ba wani ba zuwa ga wani Allah ba to tunda ga Allah za ku komawa to ku shirye shirin gamuwa da Allah hatta ya tawahhamul khalas min akhazi inda inda wani za a tara mutane to mutum na tsammanin wannan ya tsirasar da shi ko ya taka tudun mun tsira bil iltija ila zalikal gari zan ya samu ya nemi mahauka wajen wancan yaltaju ilaihi al'amra masurun fihi don haka jingina da neman mahauka ya takaita ga Allah kawai la malja wa la manja minhu illa ilaihi ba wurin gudu ba wurin tsira sai dai a koma ga Allah kawai to mata'an mata'an dinnan mata'an lakum eh wa da'amuhu malamai sun yi sabani wajen fassara da'amuhu dinnan akwai malaman da ke ganin kihi daina ya halatta a ci matacce amma sauran dabbobin ruwa in sun mutu ba a ci sai dai imamul qurtubi ya kafa dalili cikin tafsirinsa daidai wannan aya cewa mazhaba imamu malik domin shi ba maliki ne ya ce mazhaba imamu malik ita ce ta karfi don imamu malik ya ta yi a kan cewa duk dabbar ruwa inda dabba cewa tana iya rayuwa cikin ruwa ita a ce mata dabbar ruwa to ko ta mutu za a iya cinta ya ce dalili akwai hadisi da imamul buhari da musulun suka ruwaito cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun sai wurin yaƙi kuma tafiyan nan mai wahala domin abinci ya musu karamci ‘yan ƙwarorin da Bino na suke ci su sha ruwa kuma saboda karamcin abinci har da ganyen itace suke ci har da ganyen itace suke ci to suna cikin tafiya bakin gaɓar gulbi sai suka tsinkai wani abu kamar tudu kamar wani tsauni ko da suka yi wa kusa sai suka iske wata dabba ce babbar dabba dabban ruwa ana ce mata ambar al'ambar to wannan dabba sai suka zo suka ɗora tattauna da yake duk malamai ne ta to ga gashi muna jin yunwa sannan ga abinci sai dai dabbar ta shure ba abin da mata ta ce to ya za a yi sai suka ce a to ai dabbar ruwa ce dabbar ruwa ce Allah ta baraka wata ala ya ce wata amu sannan bayan haka cikin halin yunwa muke an ce fama nil da gaira bagin wala adin fala alaihi ko da ba dabbar ruwa ta ba tunda muna cikin tsananin bukata da yunwa to Allah ya halatta mana mu ci don haka dai muna ganin cewa halas ne mu ci wannan dabba don haka suka shirya murahu suka gyara nama sun ka ci gaba da ci in ba naman ci hadisin ba sun yi wata uku suna cin naman nan eh wata daya wata ɗaya suna cin nama sannan wannan dabbar hamma sun ka ce wani ya bushe sun ka rika suka ci gaba da tafiya hamma suka zo madina da shi da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya mai ta ga fa abin da ya faru amma a ƙara diba musu ko sun yi daidai ko ba su daidai in ba su daidai ba su koma annabi sallallahu alaihi wasallama suna ƙara bayani yace akwai sauran naman nan ku kawo mini to kuma dama akwai wanda ya rage sun ka bashi kuma ya ci to kaga wagga dabba baki hita ba ko shafna wata dabba an ka ce ba a ce kihina ba wata dabba ta babbata ruwa saboda dabbobin ruwa masu binciken dabbobi suna cewa dabbobin ruwa sun hina tudu yawa to saboda misalta girman wagga dabba ta ruwa wadda bayan Allah nan sahabbai suka yi amfani da ita sun ce an tadda a waza guda tsaye aka kahe ta sai ta tokare ga raƙumi babban raƙumi har ma da sirdi ne ta kere shi sannan kogon idanunta inda aka kwakwale idanu mutum na shiga matsakaicin mutum ya shiga cikin ramin nan ya tsaya ya haɗe shi saboda haka dabba ce babba wannan yana daga cikin abinda malamai suke ambato cewa karama ce Allah ya yi wa sahabban Allah ya karrama su sun hito aikin Allah kuma jihadi suna cikin bukata sun kai al'amarinsu ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya musu mafita haka na Allah ba zai taɓe ba duk wanda yake aiki don Allah to Allah zai taimake shi Allah ya ba mu ikhlasi ah, wa akaba kaulahu awwalas sura Allah ya tabaraka wa ta'ala ya bibiyar bayani ga zancen zancensa a farko sura inda ce la tuhillu sha'airallahi to ga ƙarin bayani ga wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ja'alallahu al al baital harama Allah ya sanya kaba, wato ɗaki ne mai alfarma wato al-muharram wanda Allah ya haramta yaƙi ciki da rigima da faɗa da sauransu kiyaman linnasi domin ya zan tsayuwa ga mutane ya kuma bihi amur dinahum zai tsayar da al'amarin addinin su bil hajji shine suna zuwa su yi hajji ilaihi zuwa gare shi don haka babu inda ake zuwa hajji duniya sai wannan wurin a shekaran jiya na karanta muku wani ba american fasto musulmi wanda ya musulunta da ya ce su ce musu an kai wato wata akwati an ka kafa musulmi cikin sahara cikin daji sun kamashe ta wuri mai tsarki suna ta zagaya ta suna ta yawo suna kai da kawo zuwa gare ta ga wasu na kallon kaman wasa ta musulmi gari to Allah tabaraka wa ta'ala yace ja'ala Allahu al-ka'bata al baytul haram qiyaman lin don ta zama tsayuwa ga addinin mutane domin ana sallah ana itikafi ana hajji tawafi ayi umra wa duniyahum sannan yau kaba da wannan harami na makka tsayuwa ne ga al'amarin addinin da duniyar mutane bai amni dahili saboda wanda ya shiga cikin wannan ɗakin kana amina ya zan amintacce wa adamu ta'arudi lahu wato ba wanda zai bijiro masa bayani ya zo cewa da mutum ya kashe maka wani ɗan uwa ko da uba ne kana rataye da takobi ko bindiga da niyyar cewa da ka gan shi ya gama yawo in rayuwa goma gare sun kare in dai cikin haramin makka ne kana gamawa da shi sai zuce ka ta sanyi ba kama iya tuna cewa abin da a tsakaninka da shi saboda haka kaga kaba ta zan kiyaman liduniyan nasi wajabu yusamarati kulli shay'in ilayhi sannan da jawo 'ya'yan itace na kowace ƙasa kowane wuri zuwa makka wato ma'ana Allah ya yi alkawarin cewa zai arzuta mutanen makka da 'ya'yan itace waɗanda ba na ake noma su ba amma ta wa aka yi da su kuma koyo shi a same su hadda na Najeriya ko? eh? na ko'ina su magariya hadda kaiwa har da kwamin na kuka yayan kuka <laughs> zada bale duma eh, a ba san aka noma ina wurin noma su makka wato eh, na taba ganin dan shantun ga da dan zunguru wanga da aka noma kasar da daga ko can kasashen laraba aka noma irin shi duman ga mai dan tsawo tsawo Eh, ga sunan ɗanyu abin da wanda ga sai sai duma ya taya dawa to saboda haka wannan alkawarin Allah ne wa fi qira'atin qiyaman bila alifin mazdaru qama ghairu muallim wa shara al-harama Allah ya sanya wata mai alhorma shi ma ya zan tsayuwa ga mutane ga rayuwarsu bi ma'ana al-ashrul hurum watanni masu alfarma zulqa'ada shine watan zulqa'da wa zulhijja wal muharram wa rajab wannan sune ake cewa al ashhurul al ashhurul hurum qiyaman lahum suma tsayuwa ne ga mutane bi amnihim saboda samun aminci min qitali daga yaki fiha cikin su domin watanni ne da sun zamanin jahiliyar laraba suna girmama su ba a cikin su har farkon musulunci har zuwa lokacin da ta'addanci yayi yawa daga mushrikai aka ce an halatta mu musulmi su yi yaki ko cikin watanni masu alharma ne in kafirai suka yaƙe su su yaƙe su eh wala hadaya Allah ya sanya hadaya wal qala'ida da abubuwan da ake rataya su ma kiyamal lahum tsayuwa ga mutane bi amni sahibihima saboda wanda ya koro hadaya ga al'adar larabawa ba a taɓa shi tun kamin musulunci Haka nan idan wato dabban nan aka rataya mata takalmi ko wasu kaya na abin nan wato na alhaji shi ma an nuna ta harama aikin hajji zai yi kowa bai taɓa shi don haka ba wanda zai gito mishi ya cutar da shi zalikal ja'alul ne li ta'lamu Allah ya sanya waɗannan abubuwa ne domin kusancewa Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu ma fi samawati ya sa abin a cikin sammai wa ma fil ardi da abin da a cikin kasai wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma don kusancewa Allah masani ne ga komi fa inna ja'alahu zalika lalle sanyawa wagga da yayi ga waɗanga abubuwa da jalbil masalih lakum dan ya jawo amfani ne gare ku maslaha da gyara wa dafa ila mabari <clears throat> sannan ya tunkuɗe cuta da sharruka ankum da gare ku abla hukuki ya kamin ta wannan dalilin dalili ne ala ilmihi akan sanin Allah cikakke bima huwa fil wujudi ya san abinda an me wa ma huwa ka'inan da abinda zai kasancewa nan gaba ilamu anna اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ilamu anna Allah shadidul iqab ku sani ku ƙara sani cewa lalle ubangiji mai tsananin azaba ne li'ada'ihi ga makiyansa wato masu saba mishi wa anna Allah gafurun kuma lalle Allah mai gafara ne li'auliya'ihi ga masoyan shi masu biyayya gare shi rahimun bihim mai jin kai ne da su ma ala rasul illa al balag ba abin da ke kan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kuma jinsin manzanni gaba ɗaya ba abin da Allah ya aza musu illal balagu sai dai su isar da sakon Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso sako gare ku don haka ya cika aiki ne Abin da ya rage gare ku ko ku yi ko ka ku yi to wannan hisabi na ga Allah wallahu ya alamu ma tubduna Allah yana sanin abin da kuke bayyanawa na ayyukan ko ma takatun da kuke boyewa don haka Allah masanin wato az-zahir wal batin ne al-ghaibu wa shahada ya san abinda koyi da abinda an bayyana don haka zai saka muku fa min ja'ala al-ka'bata ilahuna daga ta inda Allah yake ja'ala al-ka'ba zuwa nan taqibun shi ko bayani ne wato bibiyar bayani ne da kaulihi qablu to ga zancen Allah can baya inda yace ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'a'irallahi sai ubangiji ya ce kulla ya stawil khabis kulla ya stawil khabis wa tsayib wa lawa'jabaka kasratul khabis فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون نعم قل كشيء لا يستوي الخبيث haram ba daidai take ba wa ɗayibu da halar ba su zama daidai da halar da haram ba su zama daidai har abada domin ita haram haram ce Allah ya haramta ta ita kuma halas wato halaliya ce Allah baraka wata allah ya halatar da ita kuma halas Allah yana sa mata albarka haram kuma Allah na cire albarka cikinta walau a'jabaka kasaratul habisi ko da ko yawan tarin wannan haramu ya baka shawa ya horanta mare ka ji daɗi ka tattara ka tara ka tara saboda haka ba alkhairi ne ba. fattakullaha ku tsorci ubangiji ku ji tsoro ne ti tarkihi ku bar haram ya ulil albabi ya masu hankali la'allakum tuflihuna domin ku samu babban rabo ai na taqibul liqaulihi ta'ala wannan bibiyar bayani ne ga zancen da ubangiji yayi can yace hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku motsi da sauran abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta saboda haka ku wadatu da abubuwan cimaka na halas ku ba haram ku wadatu da halas ta dukiyoyi ku wadatu da abin da Allah ya halatta ku bar haram haka nan wajen aure ku wadatu da matan halas ku ba haram tufafi da sauran duk abubuwa da kuke mu'amala da su abubuwan da Allah ya halatta suna nan tare da yawa abin da ya haramta kaɗan ne saboda haka ku nisanci haram ku wadato da halatta Allah ka wadatar da mu da abin da ka halatta mana ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ya ayyuhal ladina amanu ya ku muminai masu imani la tas'alu an ashiya'a kada ku rika tambayoyin abubuwa in tubda lakum ku waɗanda yan an ka bayyana muku amsar su to za su muna na muku a ƙarshe ba za ku ji daɗi ba Limafi, Hamina haminal mashakka saboda wahala ku je ku yi tambaya ku ce mi a hukuncin kaza a faɗa muku kuma abin ya yi muku nauyi wajen aikatawa wa in tasalu an ha hina yunzal Qur'an in kun kai tambaya fa lokacin da ake saukar da qur'ani zamani annabi sallallahu alaihi wasallama da lakum ana bayyana muku tambayoyin nan a baku amsa su idza sa'altum an ashiya fi zamani in dai kuka yi tambaya game da abubuwa a zamanin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu alqur'anu bi ibda'iha qur'ani yana sabka shi bayyanar da amsa tambayar ku wa mata abdaha duk lokacin da ku aka bayyanar da amsa sa'atukum abin zai bata muku rai fala tasalu to irin wannan tambaya kada ku yi ta domin abin za ku ja mu kanku wahala ne kada afallahu anha Allah ya yafe ga tambayar da kun kai ai an mas'alatukum ga tambayar da kuka yi Allah ya yi muku ah, fala ta'udu amma ka ku saki wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne ko mai hankuri ne haisu lam yushaddid alaikum al'ahkama da ya zama Allah bai tsananta muku hukunci ba bisu alikum ha saboda kun yi tambaya da Allah ya ga dama sai ba baku amsa sai a ci gaba da wahala wa khatara lakumul yusra sai Allah ya zaba muku sauki fi jami'i takalifati a cikin dukkan takalifu abubuwa da Allah ya dora muku wa hadhihi al-ayatu tadullu ala annahu alayhi salatu wassalam wannan aya ta gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la yubti ahadan bai ba kowa fatawa fi hukumi shay'in a cikin hukuncin wani abu komi kankanta tai min al-ashiya'i daga cikin abubuwa ba da wafatihi bayan wafatin annabi alaihi salatu wassalam don haka ba wanda zai ce na tambayi manzo Allah akan kaza ya ce min kaza ya ce min kaza wagga aya ta shahe wannan ta rufe wannan kofa wanda duk ya faɗi haka fa innahu kadhibun yi ƙarya makaryaci ne dijjal ne wa mukazzibu lil qur'ani ya ƙaryata qur'ani fala ba fi shay'in don haka ba za a bi shi ga komai na al'amarin addini wa bil hadisi ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce hayati khairun lakum ta alheri ta gare ku wa mamati khairun lakum kuma wafati na ma in na mutu shi ma alheri na gare ku ai hayatu sallallahu alaihi wasallam mala ya fassara hadisin yace abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuhi cewa rayuwa ta alkhairi ce gare mu lima na fiha min al-ahkami wal ulumi min Allah bi wasitatihi saboda lokacin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ana wahayi ana kawo hukunce hukunce muna samun ilmomi da fa'ida ta hanyar wahayi da aka yi mishi kun ga an samu alheri ko ba a samu ba an samu alheri na duniya da lahira to wa kazalika mamatuhu haka nan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam khairul lana yace alheri na gare mu me yasa li'anna bihin qata'at ziyadatu takalif domin daga wafatin annabi an ruhe wahayi ba a koma cewa kaza ya zama wajibi kaza farilla ko kaza haram kun ga wato da yana na raye za a ci gaba da ƙara samun hukunce-hukunce wato abubuwa su tattara su tattara su tattara to kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ma yayi wafati ayi hankuri ayi ta'aziyya a ɗauki hankuri na rashi ne alheri na shi ma to malam yace fala yabqa lil amali illa al kitabu was sunnah bayan wafatin annabi ba abin da ya rage abin da musulmi za su aiki da shi sai qur'ani littafin Allah sai sunna hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma yufahamu min hada abinda an ka fahimta daga qur'ani da sunna ijtihadin malamai don haka ba a hakewa da mahalki ko ilhama ko kashafi ai an san su ne an ce mahalki manamatu mutum ya ce cikin mahalki Nabi ya bani kaza ko na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min kaza galiban yan ana ganin girma wannan mutum ko abin ya saba ma aya ko hadisi sai a ce ai malama ne ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai a aje aya gehe lali ba daidai bane shehu usman dan fodo cikin ihya sunna yace ba awaki da mahalki ba aiki da shi sai a taka matakin tsakiya sai a auna mahalkin nan in ya daidai da aya da hadisi a aiki da shi in ya saba a da shi ta ji gaskiya hmm? in an yi haka an tsira ko ba a tsira ba ga an tsira amma ya hanka ce a aja aya a rike maholki jama'a anya ba a bace ba an bace to yanzu kun ga malamai sun yi kokari kwarai da gaske wajen tace hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama sai malami ki tara hadisan annabi dubu ɗari dubu ɗari kamar imamul buhari an ce ya tara hadisi dubu ɗari amma ya tace su ya tace su ya tace su sun hakoma sahihul buhari wanga ba su kai dubu goma ba haka sauran malaman hadisi sun kai ta yi to kaga sun yi wannan aiki domin a ɗunguje ƙaryar da an kawa annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutane da yawa in suna son su kare ra'ayinsu ko wani abu da suka yi sai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza har ma annabi ya ce man ba alayya fal yatabawwa ma qadahu minan nari duk wanda ya min ƙarya da gangan to ya zauni mazauni ne ya zabi inda ya kasance ya zauna cikin wuta amma duk da haka an yi wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam to shi yasa in kace annabi ya ce hadisi kaza ko yayi kaza sai ya ce to ina isnadi karanta muna sai ka fara ka ce ni da kun gane ne an ba'a ni fulano ko akabara ni fulano kala akabara na fulano an fulani an fulani har ma wai ba a yadda da an an ba sai ka ce akabara na ko an ba'a na sun ce ma hadisi mai wani illa gare shi wanga isnadin da ka faɗi ko mutum goma na ko sha biyan na ko nawa na ko wani sai a diba a gani wane ne an san shi ma'arufi na da an ka san shi mutumin kwarai na ko ba na kwarai ba ne in na kwarai na ya cika sharuɗa sannan a yadda a ce to a wuce wannan in ko an san shi makaryaci na ko mutumin kwarai na mai gaskiya amma an ka san shi da yawan mantuwa daga fala, sai a ce a kai wannan ba a karba wannan ba a karba hadisinsa kawo wani dan ya akwai a wuce gaba sannan in ba ba a san shi ba an majahuli na sai a ce a kai wannan ba a ma san shi ba saboda haka ba a ma magana ce tunda ba a san shi ba balle ma a mai hukunci haka za a bi isnadin nan mazajen nan da ka kawo har ga annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ka kai ga sahabi shi an tabbatar da sahabi na to shi ko bincike ba a yi saboda duk masu gaskiya na amma a tabbatar da dai yayi sahabi na wanda an sahabi shine wanda ya yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana musulmi radiyallahu anhu to kun ga aikin da sahabbai sun kai da malamai suka yi ko to sai wani malami ya ce yayi muhalki yaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mai koke cewa ya rasulullahi muna shan wahala wajen tantance hadisan gaskiya da wanda ba na gaskiya ba kuma gashi an yi ma ƙarya da yawa hadisai suna nan da yawa da an kai ma ƙarya ina son ka faɗa min ainihin hadisanka gaba ɗaya waɗanda kai ka faɗe su sai annabi ya jera mai ni nace kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya faɗa mai gaba ɗaya hadisan gaskiya waɗanda ba su ba su kuma na ƙarya nan to kun ga kenan aikin su buhari ya tashi da aiki ko bai tashi ba kun ga aikin su buhari da su Musulmi da su Imam malik da su baihaqi da darumi da dailami da ibnu asakir da sauransu aikin su sun yi wahala amma dai ga sauki ya zo ga hanyar kusa kun ga waɗanga hadisan isnadin su guda sai ga manzon Allah sauran sai kuma ana samun mutum biyar in can kusa kusa na nan mu kuma kila a samu kila har mutum 20 ko talatin ko arba'in ko hamsin kahin a kai ga ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shi wanga malamin shi dai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama to kun ga wanga mawarki na shi ya za a yi ya za mu yi da shi za mu rike hadisan ga na mawarki ne mu ba hadisan buhari da muslim kun ga in muka yi haka ba mu yi daidai ba to wannan shi mahalki kun san akwai dai mahalki akwai mahalki mahalki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya salihah ar-ru'ya sadiqa min ar-rajul salih juz'un min eh 46 juz'an min an-nubuwah har ma annabi ya nuna cewa mahalki wani bangare na na annabta to amma kuma ba haka kawai mutum zai ce ya shi ke a abisi ba to ilhama kuma shi ne mutum ya ce cikin zuciya ta kawai mutunan kirki na sai ji kawai an sami wani ilimi cikin tunani ne yi mai ilhama sai ya faɗa mutane cewa ga abin da na samu kun ga ilhami wani bangare na ya yi kama da wahayi amma ba wahayi na ba. Eh, don annabi ma sallallahu alaihi ana mai wahayi ta hanyar ilhama to kashafi kuma shine mutum ya ce an ɗebe mai hijabi shamaki an yaye mai hijabi abinda ba a gani shi ya gan shi don haka wannan ya ya gani cikin lawal mafuzu ya karanta wasu abubuwa abinda an rubuta ciki to a takaice al'ummar musulmi abinda malam ke jan hankalin mu nan kada mu yi wasa da ƙur'ani da sunna kada mu bar su mu yi kame-kame duk abinda da muka kama in dai mun ka ba a ƙur'ani da sunna to wannan abin da muka kama mun mun samu matsala don ba marikata ba eh alƙur'ani da abinda da an ka fahimta daga ƙur'ani shine fiƙihu fahimta mai kyau ta malamansu malamai magabata Allah ya ganar da mu Allah ya hana muna ɓacewa ah, wa hadhihi al-ayatu wagga aya aqibul li ta'ala yas'alunaka ma za uhilla lahum ita kuma bayani ne ga waccan ila famuni umin kasaratu su'ali sai aka hana musulmi musamman ma habba annabi sallallahu alaihi wasallama yawan tambaya rahmatullahi dan tausayi gare su wala na kuma gare mu mu na baya ah, Allah tabaraka ta'ala yace qad sa'alaha qaumun min qablikum akwai wasu jama'a fa gabaninku da sun kai irin waɗanga tambayoyi suka tambaya an biya an annabawan su fa ujibu bi bayani akamiha an ka amsa musu an ka ba su jawabi akan tambayar da sun kai thumma asbahu biha kafirina amma sai suka waye gari suka zama masu kafircewa da abin nan da an ka ba su amsa ai bi tarkihimul amala biha suka kyaki da abin da an ka ba su amsa wa inna bani isra'ila kanu yastabtuna anbiya'um bani isra'ila sun kasance suna tambaya annabawansu fi ashiya ga abubuwa fa yaza umiru biha aka umurce su da su tarakuha wato sai suka sai su bar su fa halaku suka halaka hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma a halaka man qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum anbiya'ahum abinda ya halaka na ku shine yawan tambayoyinsu ga annabawansu da kuma sabawa to tambaya ba su aiki wannan ya ja musu suka halaka ma muni as-su'alu an ashiya a hina nuzulul qur'an da yake an hana tambaya na wasu abubuwa a zamanin ka ƙur'ani kai la yubda lahum hukuma don kada a bayyana mu musulmi hukuncin waɗannan abubuwan wa yulzamu biha ta musu aiki da su istadarada sai aka istidradi fi man iwadai a hakamin wato aka cirata da magana ga magana cewa kada wani ya zo ya zamna bisa shimfiɗa ta ko buzu ne ko agalemi ne ko kuma kujera tai ya rinka aza wasu hukunce-hukunce lam ya hakun bi Allah ba Allah ya kawo wannan hukunci ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ma ja'ala Allah min bahiratin Allah bai shar'anta wata dabba da ake cewa bahira ba za a yi fasarta wala sa'iba Allah bai sanya wata dabba ya haramta ta da ake cewa sa'iba wala wasila Allah kuma bai sanya wata dabba ta da ake cewa wasila ba wala ham Allah bai sanya wani bajini haram ba wanda ake ce ma ham kama kana ahlul jahiliyyati yaf'aluna wannan aƙida ce ta mutanen jahiliya mushrikai rawal buhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id wato mutabi Allah ya kara masa yadda kala ya ce <clears throat> al-bahiratu dabbar da ake ce ma bahira wato allati yumna'u darruha lidawagit ita ce dabbar da wai saboda tana da albarka sai a hana shan ta sai a bayar da ita ga wato gumakansu bala ya halubaha ahadun ba wanda zai tafi nononta minan nasi daga cikin mutane wato an batta an keɓance ta kawai dan gumaka wasa'iba ita kuma da ake cewa sa'iba sakakka kanu yusayyibu na hali alihatihim ita ma an sake ta ne ba a cin namanta ba a hawanta an bata don gumaka fala yuhmalu alaiha shan ba a dora mata kaya wal wasilatu dabbar da ake cewa wasila an annaqatul bikr wato taguwa ce wadda a karama wato wadda ba ta taba haihuwa ba wato yakin ke nan ko tubakiru wadda za ta haihu haihuwa farko fi awalin tajin al-ibil bil unsa wato haihuwa ta farko sai ta ya mace wato ta haihi taguwa ba al unsa ta koma haihuwar wata mace bi da bi wato tunda dai ta haihi mata biyu jere da juna to albarkar ta ta kai a haramta ta sai a ce haramun na wagga a yanka ta ba a ta sai dai a batta a sake ta in ta gama rayuwarta shikenan ta mutu wa kanu yusayyibuna hali dawagitin sai su sake ta domin kansu. in wasalat ihdahuma bil ukhra inda dai ta sadar da haihuwa biyu dun mata laysa bainahuma zakarun ba namiji tsakanin su wal shi kuma bajinin da ake ce maham fahalul ibli bajini ne na raqumma ya zaribu dirabal ma'duda wanda zai yi barbara wato ya bi tagin tagun ne wani adadin da sun ka kyarga tunda tsari na na jahiliya kamar wata doka ta constitution na na jahiliya sai a tsara cewa in ya bi raƙumma kaza suka ɗauki ciki to fa iza qada In inda ya kare wannan bin wato barbarar da uhu sai su bashi giti dan gumakansu wa afuhu min alhamd sai su hutar da shi daga hawa <coughs> da aza kaya fala yuhmalu alaihi ba aza mai komi wa sammuhu alhami suka ce mai hami mai tsaro <coughs> wato kamar shi wani mai gadi na cikin gargi. mai kariya ne mai ba da kariya ne to wannan doka ce ta jahiliya ba dokar Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ce ba al'akari da wannan haramci a musulunci tsarin jahiliya ne walakin na kafaru sai dai kafirai yaftaruna ala Allah al ba, suna kirkira ma Allah karya fi zalika ga wannan wa hu ilayhi su jingina su ce kuma Allah ya haramta wa aksaruhum la yaqilun mai yawan su su mushrikai ba su da hankali anna zalika iftiran ba su gano cewa wato kirkire ne aka yi wa Allah wato dufi qalladu fihi aba'ahum domin ɗaya su iske uwayensu akan wannan aqidat su kuma uwayen kakannin su annan kakannin kakannin su haka nan sun ka iske wannan dokar saboda ka sai doka ma wahayin Allah ne shari'a ta an ka sauka ma wani ba annabi alhali kuma doka ce tsari ne na jahiliya Allah ya ce babu shi a musulunci wai za ƙila lahu to alhamdulillah nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta daidai gaba ɗaya Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada abinda ya zo na kuskure ko karanta ko fassarawa Allah shi ya hime mana kuma Allah ya nuna mana abinda daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara haska zukatanmu da hasken ƙur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akramakallahu Allah ya saka da alkhairi a mun saurari wannan karatun na alkur'ani mai girma daga dr muhammad abubakar wali tare da mansa alhaji abubakar abubakar a wannan masallaci na wannan fada ta mai masu masu sun kama argungu alhaji ismail muhammad mera ubangiji Allah ya saka muku da alkhairinsa a mu da muka zo muka saurara ubangiji Allah ya sa mu ya zama sanadiyar mu shigan mu ta aljanna firdaus a mai martaba da ya ɗauki nauyin gabatar da wannan karatun muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairinsa kuma ya sa wannan a yi hira wannan aikin a cikin gidan jannatin firdaus har yanzu da yake ba mu da wata tambaya wadda aka aiko sai dai muna an aiko da roƙon addu'a ga 'yan uwa musulmi masu bukata da marasa lafiya da marigayenmu da suka rasu da sauran mabukata musamman akwai wata mata da take tana fama da juna biyu tana roƙon da Allah ya mata addu'a Allah ya saukar da ita lafiya sannan akwai wani ba Allah da yake shi na fama da rashin lafiya da Allah da shi da sauran marasa lafiya mu gabaki daya ai muna addu'a Allah shi ba mu lafiya gabaki ɗayan mu sai ai muna addu'a ga ƙasar mu Najeriya ubangiji Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali musamman ƙasar mu jihar Kebbi da kuma masarautar mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali da ci gaba Muhammad Sani. الكريم